ka cuta fa na ga labari kai na wani labari to wai yarinyar nan taka kai sabgan nan ka kyale ta ne ma take ta kone min kaina matsalar yan matan ma ke ga baki eh ka ta sa ni na zama wani kala fa. wallahi matsalar take ta hauka da ni ah, ka goni mai magani ah. dan zo mana magani kai ya kai ne ya maganin ne ya sabgan ne kamar ya gane tsoron mu kake ji ba Allah ka saki magani za mu siya ya kake ya kake ne nufin shi ne baba ya kai ga wannan na zan ba zai wuce na basir ba ah. da basir maganin menene wai wannan sanyi ne da yafa Allah ne yafa wani ana magana ma ni gaban wannan din manan gani ya ka dau nan daidai naka kai wallahi ga magani ka ɗauki daya ga a ni bai zan to ga magani ni da nake zuwa bal Allah ware kai matsalar ka ah. kenan Allah in je ina to gahi magani wannan ne maganin mene wannan wannan eh. ka fi su mafawa ba ka fi su ni ma na fi su ifi su me ifi su me eh. me ifi su ni na fi su ni zan nuɗi kai Dan takata mana. Ka gaya mana mana abin da ya fi su. Wannan eh. maganin me? Allah. Eh na kuraje da sanyi na gabobi. Wannan wato kaga ina ban. Allah nan din me kana maka ga wani mai karfi a jiki wanda zaka samu karsayi. To me zaka yi da wannan? Kungo baka da kowa fa. Kana iya warewa. Me ni da wai dan uwa. Kai wannan ma. Baka da kowa fa. Alan ban kudin. Me? <laughs> ma sai dai kai ta haka nan kawai ba Allah ya sa ba ai za mu je mu dara a mu ma nawa aka ci mana mun aka mana Allah ya sa ka ni fa ni fa haka ba ya magani nan ba ba ka bari ka ruwa akwai ruwa a ɗaki akwai ruwa a cikin ɗaki ka bari to ka je ka dauko mu je tare mana je ka dauko ka dawo ba dai za ka biyo ni mu je ba ka je ka dauko ka dawo za a raina wa hankali mu wannan maganin fara uba sha ka sami a aka yi ne ruwa haka barata ina zai fito ne wallahi ba ruwa an bara uba Ya gaya ma ruwa uba ruwa yana hankali rana fa ta dalle in eh, eh, eh, daga ya wuya hauka poco esquiva. Me faru? Je ka wuta. Ka da wata ina. Wa. Ka ji ka to. Ai ban gano kai magana ba. Wace ce?

menene sunan yi duba duba mana ka fi su menene ka fi su man man foda ne ko fawa to man man fawa man fawa ni yanzu ya zo ya sa ni abun ga yafi karfi na kai fa na baka shawara na ce baka da kowa kace mu ba haka ba ko ba haka muke da kai ba ga dai wai ka fi su ni kuma ga ya zo ya fi na abun ga da na baka shawara me kace mun sa kace mun babu ruwana ai yasa na rike na rike hi yazo yazo in ji maganin me bani a to ai da wani hanyar wucewa hi ce muna nan da hi zai dawo ne dawo rana fa ta dalle a ah, kaga yi can ma ga idan ya to ai zo zo zo zo ya kai ba me zo ka ina maganin ni fa nan kun da ke ni kun karɓe min magani na kun eh. ajiye a nan gurin ka ji kato ga ma wai wannan maganin da kaban wannan maganin kaban eh eh ka fi shi man fawa shi yasa ni kuma sai ya zo ya fi ni ce a he kai iskanci ka zo daman neman ka zo <laughs>